a ci gaba da karatun littafin sai wa muslim yau muna safiyar asabar sha biyu ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 31 ga watan ɗaya watan janairu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabun rada littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin daidai a jerin ƙananan da ta littattafai 54 ko 57 ko 58 ko 63 da ke ciki wannan littafi na sayo muslim saɓanin nishohinsa karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na sha uku hadisi mai lamba da biyu yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha hudu hadisi mai lamba da uku a cikin baka da fata Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim allah ya ji kansa ya ce babu jawabi hibatiha naubataha li durratiha babu ya zai bayanin halaccin mace ta bayar da kwananta ga kishiyarta ta ce kwananta mijinta ya ringa haɗawa <clears throat> kishiyarta da shi wato in yana da mace fiye da ɗaya biyu uku hudu to ya halatta wata daga cikinsu ta ce ta barwa ɗayar kwananta an gane saboda shi babin da ya gabata a yana bayanin wajabcin rabon kwana ne a tsakanin mata <clears throat> ko ya mutu yana da matafiya da ɗaya wajibi ne raba kwana a tsakaninsu to wata za ta iya cewa ta yafe kwananta ta wa wance kwananta an gane ku kuma wannan din yana faruwa dalilin kowanne irin dalili ko dai ta gaita ta girma yanzu ba ta bukatar namiji ko kuma a ta namijin yana ƙi ine mata ƙiyo ina ɗaga mata kai dalilin ko ta tsufan ko saboda wani dalili na daban yanzu baya sauraron ta ba gabansa take ba ce ni so nake yanzu na ƙarƙashin aurenka a ce kai ne mijina da haka kwana na na bar wance na bar mata kai an gane قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نانا إشاء الله قال إداتك ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة بنت زمعة تتي بنغوة ماتا da na fi son a ce ina cikin fatarta ba ma'ana ni wani ɓangare ne na jikinta zamanto ni ce ita fiye da sau da 'yar zama ba mislah shine fata idan an fede dabba aka cire fatar an gane min imra'atin fiha hidda mace wadda take tana da kaifin tunani da wato ƙwarin ƙwaƙwalwa ƙalat na na isha ta falamma kabirat lokacin da ta girma ta tsufa جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة سيتبر كواننت لما زال الله صلى الله عليه وسلم زي لكن تقنا نائشة قالت يا رسول الله تتي يا مأيكن الله قد جعلت يومي منك لعائشة كوانانا دككي أورينا نابر وعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين da ya zama to manzo Allah su sallam ina yi wa Aisha kwana biyu yana mata kasan kwana biyu ha wa yawma sauda ranar ta da kuma ranar sauda sai manzo Allah yake yin kwana biyu dakin nana Aisha to wannan kuma shine mahallu shari قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حا حول السند قالوا حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا زهير ها حول السند قالوا حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام دك ودنا سندي غدا اكو دغه هشام دن عروه بهذا الاسناد ان سوده لما كبرت بمعنى حديث جرير يا لوكتين دنا سوده تجرمه تصوفه aka kawo shi da ma'anar hadisin jarir wancan da ya gabata wa zada fi hadisi sharikin qalat a hadisin sharik yayi ƙari yace wa kanat awwal imra'atin tazawwajaha ba'di ita na na sauda ita ce mace ta farko da manzo Allah sallallahu ya aura ya aura a bayana na Aisha an gane ku wannan matsala ce mukhtalafun fiha <clears throat> lokacin da na khadija ta mutu Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallam ya nemi mata guda biyu ɗaya ƙarama ɗaya dattijuwa ƙaramar ita ce na na'isha dattijuwar ita ce na na sauda ita ma mijinta ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ba shi shawara auren su to sai ya aika aka nema masa auren su su biyan gaba daya to suna cewa auren na na isha ka fara daurawa wasu malamai sun ce a auren na na sauda malaman tarihi suka ce auren na na sauda aka fara daurawa amma dai sun hazo akan cewa tana na sauda ita ce ta fara tarewa saboda ita aisha karama ce lokacin shekara shida to ba ta tare ba sai bayan shekara uku sannan ne bayan sun koma madina wanzu Allah ya yi gida sannan ta tare an gane ku amma ya tana na sauda tun a makka da ya ta yi zauna shekara uku gabanin mai hijira an gane to da aka cewa nan na na isha tana rinjiyar cewa ita ce mata ta eh, ta biyu kenan da aka daura musu aure da manzan Allah su sallam bayan ta kuma ya aure na na sauda an gane قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت دغنا عائشه الله يقرا متى يداتك كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول ناكسة إنا كيشي أكن ودن لسك بعد كوتر كاونا سقما زاء الله صلى الله عليه وسلم وإنا شوى وتهب المرأة نفسها يهزم تسيت زوتنا بعد كانت غنمجي تشوينا وإنا سوك أوريني ko ya rasu la gani na baka kai naka aure ne falamma anzalallahu azza wa jalla to lokacin da Allah mai buwaya da ɗaukaka ya saukar da wannan aya turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناها عليك الأحزاب 51 ترجي من kana jinkirtar da wadda ka so daga cikinsu ma'ana mace ta zo ta ce tana son ka ya rasulallah ka ce a ki yi haƙuri an gane ku wato uwi ilai kamar ta sha kuma kana tattaro wadda ka ga dama daga cikinsu wadda ta zo ta baka kyautar kanta ta ce ta yarda ka aure ta in kaga kana bukata sai ka karba ka aura wa manifta gaita mimman azalta fala junaha alaik waɗanda kuma da ka ce ba ka so yanzu ka zo ka nema to wannan ma babu laifi a kanka an gane ku na na isha ce to lokacin da Allah ya saukar da wannan aya qalat ta ce qultu na ce wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawaka to wallahi kai na saurin bin san zuciyarka to dai ubangiji duk abin da kake so shi yake maka <laughs> an gane manibta gaita min man azalta wasu malamai sun fassara cewa wadda da ka daina raba mata kwana yanzu ka dawo kana raba mata kwana ko kuma in ka ga dama ka raba mata ka raba kwana da ita in ka ga dama ka bari in ka ga dama ranar kwananta ne amma ka shiga wani daki ka kwana an gane to da haka da wannan malamai sun suka ce rabon kwana akan maza Allah ya saraya shi ba lallai ne ya raba kwana ba an gane duk ɗakin matarsa da ya ga dama sai ya biya shi ba, an gane ma'ana dai ayar tana cewa matar da kaga dama daga cikin matanka ka rike wadda kaga dama ka rabu da ita wadda kaga dama ka raba mata kwana wadda kaga dama ka raba mata kwana wadda ta zo ta ce tana son kan kana so ka aura in ba ka so ka ba ta haƙuri daga bayan kaga kuma ya kamata ka aura ka aura duk babu laifi an gane ɗan gatan allah ke ina kake ji wannan maganan ba bakinmu ba hmm. ko wannan magana ke san annabi ko ya ba annabi shine shine kida shine waka Shi ne rawa me yasa annabi me annabi an yaudari mutane sai suka ɗauka ka yi kiɗa ka yi waka shi kenan ka so annabi kenan kuma duk abin da ka ga dama a cikin kiɗan da waka ka faɗa a cikin rawar duk abin da ka ga dama ka yi har rawar banjo ake wa annabi fa rawar banjo ya ce wai ana rawar banjo ta annabi rawar banjo ko zamanin da aka yi ta 60s 70 duk masu wannan rawar 'yan iska ne a cikin al'umma sai tambaɗaɗɗu mazan irin masu askin nan ne masu tara gashin nan ne da sa fantalo matan kuma su ne suka fara babana balaga wata riga babana balaga in ta yi haka nan kana gano ta kuma kana gano tudun mamanta tana su ne fayar rawar banjo ba ta wajen zuwa da sunan san annabi ya ce masa rawar banjo Allah ya sauƙaƙa muna yara idan aka ga yaro yana fituna sai a ce lokacin auren uwarsa an yi rawar banjo <laughs> haka ake cewa a ce lokacin auren uwarsa an yi me an yi rawar banjo wai wai har ɗan da aka haifa ta wannan hanya baya zama mutumin kirki amma wai wai kuma wani zuwai da wai saboda ina son annabu wai bare mai kuma sannan yi mamaki me isa ba za ka tashi ba ka nuna kana son annabi sai ta hanyar iskanci eh. wanne mantiki ne ko wanne fikihu ne cewa kana son annabi sai ta abin da ya hana ba ita kar a yi kai kuma ta nan ne za ka ce kana so ka nuna kana son shi wani tunani ne wannan taro in kana da aure ba ka da aure idan kana da aure sai matarka ta gane ba ka son yaji sai ta maka miya ta yaji ta yi jiya ka ce kuskure ne shekaran jiya ma ta yi ka ce kuskure ne yau in ta yi za ka yi da kuskure ne in ta ce tana son ka za ka yadda mutumin da yake son ka zai ringa barin kana kunyi ne ka kwana da yin sannan da za ka kai ba ka da aure kana zuwa cin abinci ne kana zuwa ka saya ka ci sai ka saya sai ka je yaji ka bari gobe za ka koma? sun fi misali kenan wannan misali kenan takaitacce wanda ya kamata sai ka auna sai ka gani babu dalilin da zai sa ba ka da hanyar da za ka nuna kana son annabi sai ta hanyar da bayar sai hana ke kuma sai ka ce bari ka bi wannan abin wai ka nuna kana son shi kuma haka ce ka yi kuskure kuma ka tashi duniya ka hana ta zama قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول نانا عائشة تاكسا شتنا شوى أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل ينزم تباتا جن كنيا تتي تابادك وتركن تغنمجي كما ينزم تتزوت شتنا سانكا أنغاني hatta anzalallahu azza wa jalla har sai da Allah ya saukar da wannan aya turji man tasha'u hunna wa tu'wi ilayka man sha fa qultu sai ce inna rabbaka la yusari'u laka fi hawaka shi dai ubangiji baya san a taba ka an gani yayin ba tana ganin laifi bane ko ko kuma abun kunya ne abun kunya ne mace ta zo ta ce wai wai wannan na san ka ita na na aisha ka take sai sai ki zauna ke mace ce saboda haka ki ta jan aji sai sanda aka zo aka ce ana san ki in ba sai ana san ki baki mutu baki aure ba saboda ke mace ce ba za ki kare bullan ki ba an fahimta ita na na isha bin da sai Allah ya ce a a turji man sha min hunna wa tu'wi ilayka man sha. da aka ba laifi bane kawai ke kuma karke zama surku dudu ki san wa za ki ta wani in kika ce kina son sai ya ringa yawo da ke kenan ku ai ta ce tana so layi na yi na yi wallahi na kauce na kauce amma taki ta makale min wallahi to da haka har iyaye wanda suke neman maza su auri 'ya'yansu ka duba wane ne mutumin da za ka yi wannan ba kowa yake yi wani ba masa irin wannan da ya je wajen yare sai ce babanki ne ce da ni ya bani kyan zombi kuma <laughs> ah. da aka yi auren sai zaman lafiya yake so ba zan kiwa iyayena biyayya ba zan musu biyayya amma kai kuma ba za mu zauna lafiya da kai ba ko zuwa ko cewa aka yi zo ka nema ai girmama ka aka yi ko to kai yanzu aka gane kana da girma sai aka girmama ka bai kamata ka nuna halin girma ba aka za ka yi kowa da yake za ya je nema aure cewa yake turo shi aka yi nema an fahimta sai yanzu sai ka fito shi kenan to ita ko dai baka gaya mata ba wanda ya sani to shi kenan ka bari zan fito ni in nema da na shi kenan sai ta ringa jin ita mami ganin ta aka yi ana son ta aka nema aka komai cikin abin da shi ke قال حدثنا إساق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف عطاء ya ce igaya ibn jurai cewa mun halarci sallar gawar na na maimuna mai dakin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da abdullahi dan abbas a wurin da ake cewa da shi sarif wani guri ne kusa da makka an ce mil shida an ce mil bakwai an ce mil tara an ce mil sha biyu tsakanin gurin da makka an gane faƙala bin abbas sai abdullahi ɗan abbas ce habihi zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan fa da kuka ɗauka ba irin sauran gawawwaki ba ne gawa ce mai daraja ta matar annabi sallallahu alaihi wasallam fa'iza rafa'atum na ashaha in kun ɗaga makararta da tana kai in kun ɗauke ta annash makara kenan da da gawa akai ba a cewa da makara annash sai inda gawa akan an gane to yace in kun daga falatu za'zi'u kada ainihin ku ringa walwala gawar wala tuzalzilu hakanan kar ku ringa motsa ta wasu malamai sun ce kalmomi ne mutaradifat tuza'zi'u da tuzalzilu duk ma'anan daya kada ku tafi ana girgiza gawar warfaku ku yi sannu sannu wannan gawar da kuka dauka ta kwanta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ah. an kwanta kan shimfiɗa ɗaya cikin mayafi guda jiki ga jiki ga jiki da haka wannan alfarmar jikin ya taba annabi a yi mata ɗauka ta musamman fa innahu kana inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'un za Allah su sallam ya kasance yana da mata tara fakane ya kasimu li samanin wala ya kasimu li wahida ya kasance ina rabon kwana ga takwas baya raba kwana da ɗaya. kala ata ata yace allati la yaktimu laha safiyatu Bintu Huyayi bin akhtab ita ce wadda baya raba kwana da ita ita ce safiya yar Huyayi yar akhtab amma nan ko shakka babu wahami ne daga shi a ko shi Ibn jurayj shi wanda ya ruwaci hadisi an gane ku wadda annabi baya raba kwana da ita tace na na sauda ita ma da bayar da kwananta ne ga nana aisha da haka yana rabawa da ita sai dai ba a ɗakin ta yake kwana ba an fahimta inda ba ya raba kwana da ita sai zaman to kwana takwas suke zagaya ke amma kwana tara yake yi an gane sannan zagaya ɗaya ɗakin kwana biyu yake ɗakin na na aisha an fahimta قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد وزاد يا إكاري أتاس رواية يتي qala ata ata yace kanat akhirahunna mautan matat bil madina ita wadda baya raba kwanan da ita ita ce ta ƙarshensa a wajen mutuwa ta mutu a madina an gane ku babu istihbabi nikahi zati din babi da zai bayanin an so ka tashi aure ka auri ma'abociya addini an gane ku ba da kwalliya ko kawai ake auren ko yar gidan wani bace a'a kuma kamar yadda kai ake so ka nemi mai addini to kai sai ka bincike kai kana da addinin tukuna ko ka san waɗansu na da abin nan sai mutum ya ce wai da Allah ne nemo masa wata hafizar Alƙur'ani shi ko ko juzuyin amma bai haddace ba amma da Allah ne nemo mun wata gangaran nan mahaddaciyar ma sai sai gogaggiya shi ko gashi nan ko ko izo ɗaya bai haddace ba ba ma juzu'i guda ba ko izo ɗaya bai haddace ba to amma kuma ba haushi ai yayi gaskiya yace kowa yana son mai kyau sai dai wanda bai samu ba ko kowa yana son hafiz alqur'ani sai dai wanda bai samu ba to an so in ka tashi aure ka auri mabociya addini قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى أبي هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تنكه المرأة لأربعين أنا أورمة نسبو دا أبو بواغو دا أهدو معنى الباعث أبن دي كسا متنيي أوري ودنن دليلني لا باري ني النبي إيكي بايروا أنغاني limaliha wani yakan auri mace saboda mai kuɗi ce wali hasabiha ko kuma a'a saboda ainihin wato danginta dangi ne mai kyau wali jamaliha ko kuma a saboda ita ɗin tana da tsantsar kyakkyawa ce ko da danginta ba mutanen kirki ba ne amma ita kyakkyawa ce wali ha kuma kan auri mace saboda addininta mutum ya gane wannan mai tana da addini ko da yanta ba su da addini wanda mai addini ce wannan dalilin yakan sa ya aure ta sai manzo Allah ce fadfar bi zati dini ka rabauta da mabociyar addini ta ya daka in kaki to hannunka zai taba kasa an gane za a yasa maka aya a hannu ba ka ganta kyakkyawa ba ka dage ka haukace sai ka aura yarwa na ce sai ka aura hmm. akwai kaya a hannunta idan ka ya rufe sai ka aura to sai ka kulla gamman wulakanci da za ka ɗauka mai eh, kwarai kuwa don za a maka wulakanci don ga abin da ya kawo ka an gane ku wani elda ya ce in ka tashin aure karka aure mata guda uku ke karka aure mata da tafi ka karfi ko kuka yi karfi daya ka auruwar da kafi karfi karka auruwar da tafi ka kudi ko kudin ku daya yace ka auruwar da kafi ta kudi yace kuma karka auruwar da ilimin ku daya ko kuma ta fi ka ilimi ka da ka fi ilimi ya ce waɗannan abubuwan guda uku suna kawo raini ga miji kayan kun yi kokawa in kuka yi haja haja ka tsaya ta tsaya baka kada ita bata kada kai ba birge a kai ba abin kunya ko kare da ita kai baka birge ba ko to kaga kai faɗanka da matarka ko kaka da a ka babu burgewa a kayar da kai ka faɗi da yawa an yi cifroshir ko an ganka fafa nono to da ka ɗauki wadda kafin ta farga kafin taɓa ta ka faɗa ka ce kayar kowon ajiye an fahimta in ta fito da naira dubu za ta yi maka gwaninta da ko rafa guda jefe ta da ita yawwa da kagan me ko na ranta maka naira 500 biyar kudin cefa ne dauko dubu biyar ka bata ka ce ga riba nan dubu hudu da ɗari biyar gobe za ta ɗaga maka kai an fahimta haka ne an gane in kuma ta zo idan ta zo tana maka wata birga tana karanta maka suratu tabara to kai tafi ka karanta mata suratul kabuti ko ka tafi ka karanta mata al'ami, ko sai yaya <laughs> an zo na lafiya ko ba zo na lafiya in ta zo tana dan karkade maka kwaninta na digiri da ko fiye je ɗinka ko masar kai maka karkade ba shi nan ba akwai raini wannan magana din da ya faɗa haka take kul ka sake ka fada irin wannan to za ka ci yatsa kuma yan kuma za ka aura ka tabbata wadda ta riga ta koɗi ta rasa auren yanzu desperately take neman aure da haka tana fiye kai ko sakandare ba ka gama buje ka aure ta za a zauna lafiya Eh, ko wata ta ce ta karatu sai da ta yi zan profesa sannan ta zo tana neman aure duk tun tana karama ake neman ta tun ba ta gama sakandare ba ake so ake so ta ki sai da ta zama profesa duk wanda za ta karshe sai ɗalibanta take kama ko ka aure ta ko ka faɗi jarrabawa <laughs> sai annabi ya ce fazfar bi za ta ka rabauta da mabociyar addini an gane قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يتي تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أوروة ما تازامن النبي صلى الله عليه وسلم falaqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal sai na hadu da manzon Allah haka ne sai na hadu da manzon Allah sallallahu alaihi sai yace ya Jabir tazawwajta yace Jabir kai aure ne qultu na'am nace eh qala bikrun am sayyibun yace budurwa ka aura ko bazawara qultu sayyib nace a ai bazawara ce qala halla bikran tula'ibuha yace me ya hana ka auri budurwa ka ga yarinta ka ga ƙuruciya kana wasa da ita kana janta tana janka ƙulti ya rasulallah na ce ya ma'aikin Allah ina liya a hawa ina da ‘yan uwa ne mata da mahaifina ya mutu ya bar su fahashitu an ta dukula baini wa baina hunna sai na kyamacin kawo ƙaramar yarinya ta zo ta raba ni da ‘yan uwana saboda za su yi faɗa kai kuma za ka jawo shi yan uwanka akan me akan matarka an fahimta kala mazala sun sai ce fa za ka izan ita a to tun da haka ne ka daidai innal mar'ata tun kawo ala diniha wa maliha wa jamaliha mace akan aure ta saboda addininta saboda dukiyarta saboda kudinta fa alayka bi zati din taribati yadaka ribaci mabociyar addini sai hannunka ya albarka an gane in ba haka ba a gasa maka aya a hannu mahallu sha'ar shi ne a zaɓi mabuciyar addini masu fassara wannan eh, hadisi a matsayin jumla sha'iyya kuskure ne an gane ku bayan nabi yana cewa in ka ga dama auri mace mai kuɗi ko 'yarwa ne ko wadda take kyakkyawa ko mabuciyar addini ba a'a ina ba da labarin abin da mutane suke yi kowa ina da test nashi me yasa yake auren mace wani saboda kyanta ne wani saboda kudinta ne wani saboda danginta ne wani kuma saboda addininta ne an gane to yanzu sai manzo Allah sai maka selecting wadda zaka aura baka da fargaba mai yawa ita ce mabuciyar addini wani ce da ne an gane a'a in dai mabociyar da ce da yanzu da yanzu duk ɗaya ne amma an ka mai karatu ta wannan kuma sai a zuwa sai a tafsiri ai eh, wata kam wallahi ta haddace tun bakara hannasu da fasara da komai amma wallahi in taimaka wani abin gara ka aure da bata taba zuwa makaranta ba an gane musamman a wannan zamani duk waɗannan da suke fama da mata da waye da yawa wallahi sun yi karatu ne na zamani ilimin ya kai su kuma gashi an samu matsala to shi kuma annabi dama ba cewa ma abociyar ilimi ba cewa ma abociyar addini inda ilimi ba addini banza ne an gane to da haka ka nemi mai ilimin da ya yi wa addini kwalliya ilimin nata ya yi wa addinin ta kwalliya ne ko kena addinin shi ne mai Shi ne asali to kuma ba za ce kina da addini ba ki da ilimi ba amma ba sai kina da wannan ilimi shahararren ilimi hamshakin ilimi kin wata kuce a cikin ilimi ba kin san qalin Allah kin san fardu ainihi abin da wajibi ne akan kin sani kina iya sallah kina iya kaza kaza kaza shine abin da ake kuma kin damu da addini to irin wannan aka ce ka nema amma ba sai aka sai ka je ka nemi wata za ko kaza ko kaza ko kaza ba ba kuma wannan ne yake nuna tana da addini ba ilimi daban addini daban an gane akwai wanda suna da ilimi ba su da addini kuma ilimin na addini amma ba su da shi ilimin ne daban su daban in ka ganta za ka wancan kamar biki karatu ba wancan kamar ba a taba zuwa makaranta ba an fahimta ita ba wannan ba a gabanta yake ba abin da yake gabanta shi ita ce duniyar ta shi ilimin wani wealth ya ɗauke shi wani jari ne wata dukiya ce wata kaza ya ƙara mata daraja ya ƙara ko in ka mutu ta samu abin da za ta yi ko eh, ba gashi nan ba duk yayin ana ba mu su da zumman mu mutu mu bar su eh, wallahi ta yi karatu ai ba a san me zamani mai rayuwa za ta yi ba saboda mutuwa ta yi karatu yanzu shi ba an tabbata kai za ka mutu ka bar ta yanzu kuma an ɗora mata nauyin 'ya'ya asali in aka yi mace ta mutu nauyin ƴaƴanta akan wa a kan ta ko akan dangin shi to iyaye ko kuka jawo ƴaƴanku wannan masifar ko kuka jawo ƴaƴanku wannan masifar da suke ciki kawai shi kenan sai mutum ya je ya auro ya ɗaya a gida ta dawo masa da ya yi ba haka ake yi ba ina yan uwansa da ya mutu wanda suka je suka nemo auren suka kaza suka kaza su aka kalla aka ba su suna ina to amma me ya faru kafin ka ba shi yadda ma ka kashe shi ta yi karatu ka ta talatan ta yi karatu za ta ɗauki nauyin iyali saboda haka shi kenan sai ta je ya mutu ya sai ta ji ɗauki nauyin iyali an fahimta to wannan abin shi kenan sai a dawo sai a gyara shi kenan to shine abin da annabi ya nemi ma'abociyar addini ta riba ta daka ba laifi ba ne kyakkyawa ce yar dangi ce mai kuɗi ce ma'abocin addini ce to wannan ka samu wannan kafin jin daɗin aure Yana samu sosai to in abin nan kyakkyawa ce tana da kuɗi kuma tana da addini amma ba kowa ba ce wannan ma a kyakkyawa ce ga kuɗi kyakkyawa ce ga addini ga kuɗi ga addini yar dangi ce kuma mai addini da waɗannan duk in ka same su ka abin nan amma idan ka haɗa uku kuɗi kyau dangi ba addini za ka sha bulala an fahimta jikinka zai gaya ma a kyau ne da kuɗi a kyau ne da dangi duk za ka sha wahala nemi ma'abociya addini ko mummuna ce to shi addinin sai mata kwalliya sai mata ado an fahimta ta abin da faɗa zan daidai Allah ya ba mu lada inda muke kure ya fi mana abin da yake na yake ba mu ikon aiki alaikum salam wa rahmatullah ƙwai ice wannan malamai suna ce annabi tun da bazawara ya fara aure sunna ne ka fara auren bazawara in ka tashi yin aure ga kuma hadisin jabir nan ya ce bazawara ya aure ce me yasa baka auri budurwa ba shi kuma sai ya ce ya auri budurwa ya to ya abin yake ne ai to wannan tambayar ta fi dace da karatun gobe ke amma a gurguje a'a ba wanda ya ce sunna ne ka fara auren bazawara saboda annabi lokacin da yawa na na na khadija an aiko shi ne ah, lokacin annabi ne shi saboda ka ba wanda ya ce sai ka auri bazawara shi ne sunna an gani eh, suna fada amma dai ba wani abin na akan wannan da aka shi annabi abin da ya ce a wuri budurwa za ka fara aure ka fara auren budurwa wallahu alam insha Allah ma tattauna masala don gobe abin da zan daidai da ba mu lada ne muka kure yafe mana wa sallallahu muslim barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة